sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya yi dubi kan bullar cutar sankarau a jamhuriyar Nijar cutar da zuwa yanzu ta kama mutane sama da 500 biyar baya ga kashe wasu ashirin da biyu lamarin da ya sanya hukumomin kasar ayyana ta a matsayin annoba tuni dai aka ɗauki matakin baiwa waɗanda suka kama da cutar ta sankarau kulawar gaggawa tare da wayar da kai don dakile ta kamar yadda dr abu yahya jagoran hukumar lafiya ta jihar da magarim ke shaida mana to lallai wannan cuta ta ɗan sankarau muna nan muna ci gaba da kokowa da ita duka da cikin jihar da magaram amma inda ta yi kamari muka samu yan malati da dama shine dungas da magariya da dungas da magariya a yanzu da nake muku mun samu kamal mutum ɗari biyar da talatin da da suka kamu da wannan cuta cikinsu mun yi asara mutum ishirin a dungas mutum 234 suka kamu da wannan cuta tara suka rasa rayukansu a magarya mutum 300 suka kamu da wannan cuta goma sha uku suka rasa rayukansu kayan aiki yadda ya kamata a sanya su akwai su saboda har inda ya kamata a kula da 'yan malatin mun keɓe tun da mata fara ana ga musu magani yanzu ma kaɗan kaɗan guda ne ake samun buyi ga yanzu abin ya zo da sauƙi kwarai ana nan ta musu magani kuma mun yi raskuna tare da shugabanninmu na yamai muna jiran a kawo muna shaushawa maganin na shaushawa abin da ma vaccine insha Allahu daidai inda an ka tsaye da wanda za a yi ma shaushawa ne idan wannan shi eh, muka samu wannan sinadari na shaushawa za mu aikata ta Lamini Musa Sakola shine magajin garin Magarya ɗaya daga cikin yankunan da aka samu bullar cutar ta sankarau ya ce suna faɗakar da jama'a kan su gaggauta kai kansu ga asibiti da zarar sun ji alama. alamomin cutar tun gabanin ta tsananta. Duk lokacin da mutum ya ji wani abu wanda yake bai saba jin shi ba ya je giran likita da wuri cuta ce wadda in dai Allah ya sa an je gidan likita da wuri to ba a ta ba ana warkewa. Tunda yanzu alhamdulahi a ranar ladin wannan da ta huce ka gani cikin mutum ɗin ɗari da hamsin da biyu eh, an samu rasuwa ta mutum shida a cikin CSE ɗin ɗan ciyau kuma wannan ɗari da talatin da tara duka sun wari. Babban jan hankalin da nake wa mutane wannan cuta kasan da da da ta huto ta huto ne a cikin wani gari ga Allah a lokacin nan ake tunanin wata alloba ce wadda bata magani kawai da mutum ya ji ciwon kai ya ji zazzabi a ce ya mutu he daga baya ne tukun da aka diba a ga sankarau nan akwai yan san frontier sun ɗauki mataki suna kamawa CSE tunda lokacin da allobar ta zo sun kawo tantuna da ma'aikata sun karo da kayan magani sun kawo kuma su ma nan district ta magariya duka gaba daya sun kama ana huta kumya kenan babban jan hankalin da zan wa al'umma akan a game da wannan cutar. cutar duk lokacin da mutum ya ji wani ko ciwon kai ko wani ciwon baya wanda yake bayar da shi bai tafi gidan likita da wuri. Baya ga magarya garin Dingas dukkaninsu a kudancin jihar da magaram na cikin jerin garuruwan da aka samu barkewar cutar ta sankarau kuma mamman dan taro mataimakin magajin garin ya yi mana karin bayani kan koken wasu da mahukuntan jihar suka killace don hana yaduwar cutar. kuma babu abinci to wannan kuma ka san eh, guri ne wanda daman da an samu kuskon damana to kuma wannan gaskiya ya ka matsala da yawa in sun bukaci a taimaka musu da abincin to mu ma kenan muna kokari inda dai ba mu yi ba wani jes na kaiwa abinci a wannan gurin kenan mu ma ka hannun mu ne za ga wajen magabata musamman kamar CRS da sun wanda muke da hulɗa da su kamar CRS girma da kuma yan fam bisa karkashin wannan burjin na yan care idan mai tallafa mana don a taimaka wannan al'ummar ta wani yankin nan. Kusan kowace shekara dai ana samun bullar ita wannan cuta ta sankarau a sassan Nijar duk da matakin mahukunta na yin rigakafin ta lokaci zuwa lokaci lamarin da ke sanya daga ayar tambaya kan ko cutar ta shiga sahun gagara ba da ba sa jin rigakafin. Dr. Abu Yahaya ya mana karin bayani. Mun sai ta shosha tana daukan lokaci kwarai saboda akwai kwayoyin cutar da ke sa wannan ciwon ɗan sakwara yawa gare su. Shin ba da an yi ga ɗan sankarau guda ba a ce a ga ana iya samu magani kuma shi wannan ma sinadari ko vaccine babu shi aje sai an yi bincike an san kowace kwaya cuta ce lokacin nan can wayanda ya kamata su yi nazari akan shi sai a yi wannan magani a aiko muna kenan ɗaukar lokaci yake za ku gani idan wani bi allo ba ana ɗaukar lokaci kan a yi shaushawa sai mutane wani su ce a yana an kai ta zo ba a yi shaushawa yanzu ba maganin aje ne doka ba ta ce a aje magani ba sai an yi sakamako gaba ɗai a san wace kwaya cuta ce saboda suna da yawa a san wace iri ce sannan a je a yi maganin nata a aiko mutane kina yana ɗaukar lokaci mahi sauki dai mu kiyaye mu kiyaye abin da ya shahi cunkoso da juna cunkoso da juna yana sa wannan cuta ta yadu a baya bayan nan akan samu bullar cutar sankaro a lokacin sanyi sabanin zafi da bisa al'ada aka saba ganin ta hakan ya sanya mutum tabar masanin lafiya dr altine muhammad dutse ga kuma tsokacin da ya yi mana akai ta kwayar cuta sankarau cikin iska ne take kwayar cuta ce wadda ake shakatta to kaga wanga iskan mai kura kura-kura ga da yake da addafai cikin wannan kuran mutum yake shaƙa wannan kwayar cutar bayan mutum ya shaƙi kwayar cutar daga nan wurin za ta zuwa cikin jinin mutum kuma sannan kuma ta je har cikin kwakwalwa to lokacin da take zuwa cikin kwakwalwa lokacin nan ne ake cewa ta samu mutum ciwo na sankarau to yaro lokacin da zai kamuwa da ita ko yaro ko babba tunda rashin lafiya ce wadda ta kama mutane misali wanda daga shekara biyu har zuwa shekara talatin wannan mutane ne ta kama to lokacin da wannan ciwon sankarau zai kama mutane to mutane za su zanki sanya ma juna ita kenan cuta ce wanda wani yana iya sanya ma wani ita kalaman dr altine muhammad dutse kenan masanin lafiya a jamhuriyar nijar. To yanzu kuma sai ci gaban tambayoyi game da allurar rigakafin COVID-19 tare da Dr. Usman Bashir na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano wanda asusun UNICEF ke daukar nauyi da nufin wayar da kan jama'a kan muhimmancin rigakafin COVID-19. To duk tambayin ba komar karɓar shaidar rigakafin corona na bogi. Eh abin dariya shi ne abin da muke faɗa mutane za su ce za su samu wata takarda ko shaida akwai gwaje-gwajen da muke yi idan mutum bai allurar ba za a ga kuma abin da ke antibody test kaman bara da aka zuwa aikin haji saboda mutane sun bude umara mutane suka ta zuwa da takardun bogi kuma suka gwada jini suka ga cewa ba su allurar ba shi yasa suka ce ba za a aikin haji ba saboda ba su tabbatar da ingancin shaidar da mutane suke da so yanzu kuma sun sa dokoki masu tsauri so duk wani wanda aka kama in ka je ka samu cututtukan dabbobi ka tafi wata ƙasa da ke da tsauri tsaurin ra'ayi a gwada ka a ga cewa ba ma allurar nan ba za su kama ka su kai ka prison su cika tara mai tsanani idan ba a ma ba gwajin da za a yi antibody test kiranta. a lokaci ana yin ta jini a dan dauka kawai dal a dan caka za ka da kan kai ma za ka fassara za a ce ma in ka ga layi kaza ya fito ka yi allura idan layi kaza bai fito ba ba ka yi allura ba in kai layi kaza ya fito kana da wannan cuta yanzu in layi kaza bai fito ba ka da wannan cuta a wannan zamani so a gaban ka kai za ka fassara da kanka so wannan doka kuma da ake kama idan aka kama mutum da wannan takarda ta bogi ko da shekara biyar ne in sa kama ka sai ka shekara biyar kana gidan yari sannan ka biya kuɗi mai tsada sannan kuma ba ka sake shiga kasarsu ba so yanzu an ci gaba wayannan takardun bogi ko da ake yi da wannan zamani ya wuce mutane su fahimta so wannan mutum in ya san ba zai alurar nan ba ya zauna a gida dakta me hikimar tilasta karɓar rigakafin covid-19 la'akari da cewa akwai cutuka masu haɗari kamar irin su kwalara da malaria da sauran manyan cutuka da ake ganin sun sha gaban corona ma wajen yin illa a'a ai akwai cutar da ke zuwa annoba ita annoba ta ta zo za a komai zai tsaya ba ga duniya tsaya ta gaba ɗaya ba saboda ita annoba za ta iya kamar yadda za ta kashe rabin mutane da ke duniya kuma cutuka da suke yaduwa ta hanyar numfashi suna da saurin yaduwa da hatsari amma su cutar kwalara cizon sauro cututtuka ne na rashin bin doka idan mutum zai gyara muhallinsa ya tsaftace muhallinsa kwalara ba ta zo ba cutar cizon sauro ita kuma kamar yadda faɗa ita ma za ga mutane sun gina gidan miliyan ɗari amma ba yi da kwalbata kofar gidansa ko kuma kwalbatin ruwa ne ya taru so in dai za a bar ruwa ya taru ba share ta ba ciwon sauro ko me za ka yi ko allura ka ba za ka samu ba za ta ba saboda sauran nan zai dawo so dole sai mun gyara mu mun kiyaye kanmu falara da malaria za su tafi so ba cutuka bane da wai cewar sai mun allura da kafa ko na ita ko corona a iska take in ka dauka za ta ma illa so dole a kare al'umma mutane su kare kansu mai wannan cuta a killace shi saboda kar ya da wannan cuta kamar yadda faɗa ba cuta ce da ake dauka ta sauro ko ta cin wani abu mara kyau ba ko kuma ta rashin tsafta muhalli cuta ce da in ka zo yanzu nan na zauna ina da wannan cuta zan iya dora ma zan iya shafa mutum goma ko ashirin so dole kuma a san yadda za a yi wa tafkar hanci tun da wuri. To muna godiya kwarai da gaske. Ni ma na gode. Da haka kuma shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke cewa Allah ya kara mana lafiya.